awasu ɲɔgɔn cɔrɔ lenki darisu man di نعم نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كشف الشبهات التي في الدرس نعم وغن كني مقدمة المقطع السابع كتي نيرندنا عنوان نكنا كاغي هل الجهل والتأويل عذر أو ليس بعذر في الشرك الأكبر يا للجاهل أغنى أدو فصرنا صحيح yala jahila unga ado fasare nga kunni lenjuru ay hilla kappe gorendi malenjuru no heti sere ganani ama hilla kappe gorendu nka da dabari walla kenga da fasari hotana yala lenjuru ani malenjuru he ken ko tanda kona ga dangani kebe ha kenake tauhidin dike babu min as'abil masail fi tauhid kagelli masala nun po kotkotenga tawhidin du toano ngara kabe ko wa ashaqqil masail <clears throat> ken koto da ko honu da man kan kore ngirndi da Sheikh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ayre nan ta da soro kafira ko kubenu igaiti kafir nuya walli na ngar nyangonde nan ta da islamin kafir naw walakin himma nan peteke ya ta rahimahullah fa'inaa ka haqiqa ankeen ka isaarafa galaangaa na anna le'isaa nanatti haala m'ara mɛŋaa yaakufuura wakaafir naamunu bihi kalmaa kalma ya yukhrijuha ture juhu haala kalma bugaa njini mil gelli galii eena neenka. wakkaat arawanya na hadamaren meka kenda ken kalima kuni nusra nyugoti wa huwa qad yaquluha huwa kai gonu ngarti na gonu taritin arawanya na hadamaren meke ada ken kalima kuni wa huwa jahilun akan ni sankunti ayti ken kalma ya serella wa kafir na gonu ti kalma wa kalma ya awa kalma ke bugandini inenen di arawanya na ada kalma ke kunin ka ken cankin tanya ne ti kalma ke ya mana anta kalma ke tu anta mana tu ada kuni ne ne ndu kundunga shaykhul islam ibn abdul wahhab tara kafir na hun ti ken kalma ya fala yu'dhar talen jurnu mana talen jurul laganai bil jahli ti sankuntagunga idan nan tawatini a ike matuwa an gara ngari gara ke kalmatu koni ke matuwa ina yawa wanga ma to allen juru laga nga salam bin abdullah ati mani ati lenjuru ntara gana kama ngati kalma ke idan serebe gana hilla kapen kalman ko ni an antatu sahe yala nganan to ambala ko ndu danga ni lenjuru ya nan tamma kafir na ko tai junubu man kita tai yala wara gana nga mantar gana nga shaykhul islam muhammad bin abdul wahhab atimani atin lenjurun targena kama ngati ke sankeya ati wa qad yaquluha arawanyana awa kalma ke konni wa huwa kenga yadhunnu awajiki annaha nanti kalma ke ya tuqarribuhu kalma itin itintondini ila allah ta'ala kallan ke gani kama ظن المشركون ko hilla kapano ngara jigi mogombe nuska goti kama kana yadhunnu almushrikuna ko hilla kapano hilla kapano nga iganyi hilla kappe be ikunya jikani tintondini kata Allah makahe itida mununuku ado sero suruku idi ya. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله الزلفى idan illa kapano ndi illa kapanya tikiyai faran da kubeno kada menya hakatiya alaihi salatu wassalam e kun haji kawitin tondini allayya jan kawai ni la tondi allayya idan sere go gano nga kalma go konni aken haji kiken kalma ni tin tondini kata allayya ken kalma na la tondini baka allayya na nya kafiringa sahih ati khususan qirqare in alhamaka allah galla allah ganan ken tuinde ma hon ho kebe qassa allah gada ken qissan qara qur'ana no gonde an qaumi musa baka musa soron maga alayhi salatu wassalam ma salahihim kahini isrenga wa ilmihim adi tuagunga annahum nanti kunga atauhu iri musa ya qailina kongano gani kunga ikisi halle iti musa dangane ij'al lana ilahan bat kamane nyoku dangano wanda barka munde nyati kenga kama lahum qaga hilla kapano dangane mo gombe alihatun bat idan kahini musa soron twaxunga ado isurenga ke kalma be ha kene kay kum masi mananti ke bugandin silama e masi mananti ke kalma ke haramun tanya ni silama gundi no warna nabi nyimbe suka danga su silama gunya kamma ke fara suka dangi asu silama gunya kamma idan ikun tasim mana igana ke ko musa daga ni ke bugandin dinandi walakin musa di jabi kannan qarai ati daga ni a kunni soro ya a kunga sankina a gatin jusu kamantan aga sugun kubendu nanti waba hubbati hotanai ma barka mundu hotanai maga iga hohon dambinne da suni mani ya suni halaki ya idangani iga kebe di kaga ken kaga ni halaki wa wa daga na bakanonga sahe asuka humanten ni garen kai idan musa soro yere yala itu ako ngadi nanti ke kalma be hakene ke awasere mbugandin dinan diwa yala itu ako ngadi nanti ke kalma be hakene ke ho gure nyane abonen je ke darje wa musa soron tatu amma kayni ke suka humante ndenga ayi halanya kannan kaga ya musa di magan kutu nanti sorani sankinto nyane ma'ana innakum qaumun tajhalun akun ni surahat ju suka man to sankiniya idan sayyid islam muhammad bin abdul wahhab hagar ka qissa yahuja ya nanti jan serebe gana nya gana e, hilla pen kaliman ko walla gana kafira on kaliman ko aganati inta tu kenyen hujan ni dangani ken pujan tarkene sahih agara ko ni bane manina nonga kebe ganonga ken na junu bunyagne sahih ati kem pagatinga fa hina idin kem maana kan kam pagatanga na tunan hilla kapen kelma serella wa ko nanga nyinanta tun katwa umbala o kentanya na daga ni lenjuruya kem pagatinga ya'dhamu hirsuka nusqa nyugoda nya khawfuka yani ihilli suana nonga nusqa nyugoda nya ya'dham hirsuka wa khawfuka nusqa nyugoda nya khawfuka وحرصك يعني yani وتأخير na فاتنا يعظم خوفك an kannen ga ken ga korono an gana nanti hinna kenya mogadi harangan ta tu janka balau nyana dabate an kannen ga korono ken an ga tauhidin ya ga mundo an gandu an mogon no kagade wa hirsuka an pammiyen kaga dan gidenga ken kaga wa korono alama hon kamma mana hon to agundo hon nyangen kamma yukhallisuka ho kebe gan ken kisini min hada ya wa amsalihi adamenunga idan an gana tu kenya magan nanti jang ka jahila gun fetil hilla kapen bangenga kasra gun kalman bangenga hinu hillano nga kunga qornan maga ko hana kanne nga qornan maga anga kanna ke hidanga ne mosri hillandi hammen do giden kaga wa qornan maga anga hinu mundunu ni golli hinu kubenu ga kisni gelli ke ya ada ga wancanu idan sahal islam muhammad bin ibn abdul hab adiga men pai kene ke walakin yarabe hakina ke ya shurahunun tikariya istitiradan mana kerere maga ke madiga men nyam mo gondi kere ano gondi nka mana tin peti nan dikani duran wa ke kitabe no gondi o danga borogol maramende fardiyya ado sifatun maqsuda iheti bane hibe an masalan keda wuta kan ne maka nan girna cikina diga me gokko kebe hakan ke sifatun maqsuda kenin maka kutu an gada kere kere amma adanyin cikin ta yanda diga me ko ko watin ke da tardiya ai kenya ma gamen ya gatin sudufa kenya ma gamen yan kan magirta kan ne magai idan honu daga cikin masala be re hal yu'zar bil jahl am la ati min bab istitrad kenya ma gamen ya ma diga men no gondi diga men be nu ga halaro ku be ga kanin makella no gondi ya re sahih walakin amanan fatin nan tikani duran dingira duran mawdu kargaren ta ni kaya aga da kargaren na riti kitabe ket sahem onati idiga men ni dangan awalan shaykhul islam muhammad bin abdul wahhab a hagar kan masala be ko oku a nanonga afatu a nanonga aga da digame be ko ken sahem yala jahila gonga ani lenjuru ay serenda ma ati lenjuru serenda ngan ikhwani haqiqa wo maga ho honda minne suka di sere angana iragane nantanda junubu dabari hinu siki kun ngana kite su junubu ke sabati nan kamma kun pinu siki gama kite junubu ke sabatan kamma ko haran ni kannan kaga an yakuna aliman man nan yi tuwanai nan tikke be hakene ke ya haramun tanya ni junubun yana da da dutu guna da bari hillandi an yakuna mukhtaran man nan yi sugandin da na man da sugandina da bari sere ma force na warai sahih sere su ma force na warai ai mi anda maninya ai mi anda sugandi na da bari sahih sikandin ni kannan kagaya an yakuna qasidan ana nyi kargaren da na tike hiye mana ana hika kargare na bar isikani tabana ana nyi aga hike tu nan tike ni junubu nya haramun tanyan hillande anyi gade ay mesu gande nya ni sere ma forse na warai sikanda da hike ada karkare ana dabari amana batina ta da fasar hotanai na ya kutta nunga na sabatino antara gana ci junubu kaya masalan ho hana an yakuna aliman anan jittu ana ci junubu kaya agana ga ci tuanai tuagunta innen ni nan kaga ya yakuna jahilan an yi sankunta tiki gantatu fara alaihi salatu wassalam hijiran cina segundinga maka gawa senan duguta ado sahaba nun bugunta ujunu tamino hillo sere i bugunte nan daga hunain sahe agadani ujunu hilli be ga silama maka makka wasenga ima silama gun kiten pahami mogo siri ma tauhidin pahami mogo siri idagante igada falle siligo ngari damani koni iti faren dangana alaihi salatu wasalam اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط idan warni igari dingira bee ke falle silbe hakene ke yam jahila gon pati nga nyi dagana na kursun dunya nonga jahila gon pati nga sinen di nyi daga na me nyi nya nonga jahila gon nga nyi daga nga nyi barka munde nya nonga idan kengi kuncho igari ke inonga isimme hi kasenga ima tauhidin pamana ko ujunu ku tammi be faren diga gire madina kun da hami mo idan ikun nyugonu ti faren dangani itte nyo ngani o ga jonginde nyana kenyi to o ga janyo kundo silandan do jongin jongini kenga na barka munde nya te ora ga kurazin gito ga na daga gajan nga mo gombe ko ame nga hilla kapano kama ga mo gombe sahib faren na man nyare salatu wassalam kabariya aga kabari atin ti tonga aga kun konindi ko musa sorongara kebe me kona dangan musa soronti kammo ja'alna ilahan kama lahum aliha sahib idan fare alaihi salatu wassalam yere be hakene keya awatu nanti sahaba nu kubenu gara kedigame koni itwa ya la abu abubakar wa me koni umar uthman ali kunga kedigame koni afajan sahe kunta koni warni kunna hami tunan nanti hakka be gara kedigame koni ma hamiya faren mika ami kata amati ka sage din batte ami mur akabare atanna ta da hon ko musa soron gara be me kona dangan kem palla da ki tembangande sahe na sabu nyamaniya i imani twa ugi magana ke haramun tanya ni salama kun sahe idan an gana hoda bar salama gun gondi an gan tatu honta ngairen sahe wala juna alaikum ma akhtatum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum idan yarabe hakina ke ya sahih diga mbangante nya hakina ke tuwaunta nan ni kannan kaga jahilahum ثانيا هلاندين كان نقاغي أن يكون مختارا أن يسوغان دانا سرما نقي إذا سوغان دين تاين كان نقاغي أن يكون مكرها صحيح معنى أن يغدا فرسيا ناقرا ونا قتما ناورا هيكي ينا نقي كغا يعني دلو نومغا عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه عمار إذا نقنا كرب برنبي nantan jeheti kafira gun kelmanga toranda kita ligenda kita ada koniti inene ngan kanta sondomenga sahih tunkanti illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman صحيح ولكن من شرح بالكفر صادرا لغن دن كنيا كما فعليهم غضب من الله إذن يربي هكذا بلال لم يكن مختارا ammar afan ammar man yusugandin danai anyi kam mo ida karabana warayya idan yala junubu waiwa abadan ke ummato no junubu na sabunya amaidu ida karabana warai sahih sikandin kannan kaga isare okuti an yakuna qasidan an itti mana an ya gada hike kirkiren Kararren dan ta nan ni kan nan kaga ya kuna muta'awwilan an yi fasar da nai fasar da hatib bin abi balta ada hijranya nan daga madina nan caga kadi nan ce di badriya hijran ci na segundi fara alaihi salatu wassalam aga mun dana makkaraga na wasa na islamin da benga da duwan nganya nan ti yalla Allah ndi khibarun mu gonde ma ho ho mu khibarun di hatu bin abi balta kenda ni lemu nga magano na buru nga magano asimme ta gelle quraishiya ay kunanden na do usmanu no anaka kun kompolla kun kunande bana ne naga sumpunti dinaga asimme ire be kanu ina buru benu kanu nga nga na to gilli sasa i mesum pranko kuira wadanginu kunga nka ga manin ciki igi ke naburun to ma manin ciki igi koren kono nga ati sigi na palasi ne mundu hari giri hingana to kono ina inati hatib kada ke dabari ada ha na qurese qibari ti faren gundo ya agar le ke sahada gare ya nanti agare ke de andaga tun kanda faren to agulla da alaihi salatu wassalam faren na aliyu girnde da zubair ado maqdad da ku nan nanti daga da yagare ke batte nyam mo sudi idalli am mo suda wa maga faren da dingiran ko awa kinya ke dingira rawdatu khakh aga wa legina inonga aga nda kinya rawdatu khakh kadara yi nyam mo su igri nandaga iga pinyono ngai da gare ke nyike dingira ya rawda to khakke ra nyino ngai tike be gam maga kina ti honti maga ita kina ti honti maga ita da ngano tan to kono kebe ga do ku khibari nan tawa maga kenta gare kon ni fara nyan do ku khibar nan ta maga anna bugandi walla ken ngona nyira mun cusu buganga igara kenya ya garanda le taram bugandi rerang sahih kemrenga isage nalli igari e hatib ti faren dangani faren ti hatib anda ka anya ti maniya ka hanni kata ke ke fare nke da nke ngana nyinga palle ma din jambak tamma ka kinyinga makya he timinga nkaranda ta sehne me dan ta mun dan bire ndi kadi o ku bujjanja ni buru ha o kunte hisu ya kan munduno hin to asere ngaranya ti kebe hana fara alayhi salatu wasallam ati hatib atan da ganya ti man sababunga ati fare na ati da fara go heti saga ya heti kata kafira kunga islama kun ko ne ga heti nda nya ti sababu ai ngara nya ti sababu yebe ya ko ho ga na bure da kore ga makka sumbungi do quraishi da manai kama nuna gelo quraishi ai amma nke kunan dilamma ko bana nkanu hinga na to nyana mo ko di toran maga dagin na burin kita kenga he makanuti kahiragunga baka silamagu maga umar anonga radiallahu ana ti fare munafaki ñani ngarin na kannen katu mana ina kannen kutu radiallahu an umar sahe Allah umar ta gore wa dangani ke dina di hakati gabe anga ngalla wasikisigi dingiranunga kubenu silamin cugati gana masere be allah gana ta ya amirul mu'minin ida hana ta amirul mu'minin warni ga fata alaihi salatu wassalam abubakar nan ta khalifatu rasulillah allah cewa da alaihi salatu wassalam umaru garikita idanya khalifatu khalifatu rasulillah yani keba gilo gilo no maburu khalifatu khalifatu rasulillah ken gila maburu itu sasa ona hodde perti ken nasari sagi kamma iti amirul mu'minin mu'minun ni manke baka he allah ko dan ke ke dan asere go ngalle wa gilla amirul mu'minin asin kenti inte helu helu helu helu akirana fasga homba na dabarni ay tunkil ni wandi ya ku ngamma na mananya na dolon butelin ta hakka ti amirul mu'minina a ah, so yinya jamani gonu tun ka jugon koni amirul mu'minina anda sallini amirul mu'minina ti salli mo gontu kai finyan de ha kenta nya na amirul mu'minina to ko amiru nai makya he anda nanya amirul kadhibina nga makya he idan ti mani amirul muminin ke ti umara ta togononga ati an ame amewadi allah subhanahu wa taala ingi badru dun konun kamma ati dangane kada honya kebe gallingaxa dangani ñampa ka maxa tuwani serenta serela garum moxontude amma dalla sira anda gabanu kaso honyinonga hobiranta xundi ndaga na mengar ko ta fana to buren bana kunni ana kundwa sir kallana nyana ana kundwa ana kundwa ana kundwa ana kundwa ana kundwa iga konni mogon be ta kaman kara mogon curo atin ni a atin ngai digambe kon ti janka serenta sere la garonju nti sere na to ko birene wa hmm. gella ganani garanti ngoma kan nan ta kaman ngarno arjanna faren pakati a gara kubenu kunyi bireno iwatu warno arjanna o kashat bin ayati ado na abubakar umar usman na ali yunu daga na ba to ngo maka warno arjanna ido haka be ganyi birene ya ga ngai watar na munyan kam man kai wato arjanna dun ko nya ya garin nyino gitu ngate nyari kata ngati gitu ngate anta siki na Allah nya ganda ngana na janna kita ati kennan pasinda na nyi kiti kiti ni soronga soini nga nga kiti ni jaman dingaran do hoyno nga kinga na karanga janna kita kennan pasinda ngan nka Allah nya ga fare ngana kenu kitu ken dingita ngana kenu irame nga bakinga fare na Allah nya ga nyi kiti ni nan kuna irame ta bakkai ya garin binne ken iterne madina qiman da darjan tada ka madina suwa to arjanna dun kenyen amma kenga dange ko kudan ki hakati ka taunu yawo nga dumbunu tanke nda garanti mutu kata minnai kata haka sunu nyiga nga koni anda garanti mutu ken ti da garanti mutu ti tayi ko tarni dorki kambe ngure anga tuma qiyaman ko ton da wulli ni dorken ta sere de hmm. maki a heti anda am gana andron kampen na gano nga dorken ta sirei maki a he a nan tambali ta duro ho ho ntanga ai sati fare igun do ya garo ati igun do ya garo ati ken ko tanga hinnan korala same be gano serenta mirni seramir nan yimme warenyi angara sir sungari korosin diga be ke gollen tangen nyani kenga anke ngam bitigin da nga gollen nyen walla an anga na golle be anga kenga ay na hammin na sir korosi wa an pam min anga golle ka da barna nga da ho hoy iga korosin diga be ke do guga diga be ke loto loto ke gollen tangum banan kiya ko nan talingi da haqiqan kan gollen tangen ho korosin warli gollen tay golle ganta na ho da barni de ana soron binu nyaare mundu kanga golli gumi an killun nan golle ke bana banadi ikhwani sasa sere suga da arjanna dun kenya nan ada gare kanda sere suga taun nanti men arjanna dun kenya ada garambin ne koni alla na arjanna dun kero janna dun kero sala amma sere ngama karanta la garuntu ma hole na palasi kinai palasi betu agungan tandangan ke kama ko nen nyi ke mo siri kai gara kara mo ko na da ngani sasa na tigana sirin da sirik an kin ganarin harin ke kona ngin kara mo gotuwa an ngani kanu dinan ta duna sa ngin kara mo gon tuwa min kara ti kan kinye de bre ngan na tunga eh, no kube makyaye idan arno ali halan curonde Allah subhanahu wa ta'ala da ayan yankanni nanti ya ayyuhal amanu لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم إذن دقنا ما آية كمبانا إذن إربي هكذا كحاطب بن أبي بلتعة يالا أداهيك كرغرانا كجنوب كرغرانا دبروا أي كان متأولا أكن منيا a kenyi fasar da nai mana anyi hike fasar ni mogota nai akan na fasar ya igire mundi ina burun tangana mogombe nkama gare gare nanti wa kairun de mana fare kamma amma gare gare nanti wa fare gundon bangandi ni kafir nun dangan idan misalun ci kya hay kene kai sahib sahabanu benu gati faren ne itenyi da gi yo kunjon gine atwa wa mai hillan da ammar bin yasir ida karaba a amai lumudi sikandi hatu bin abi balta kana muta'awwilan yi fasar danan ya amai karkaren danan amma an ngatu an an an an andu maganda da anda karkare kusiki gana timme junubu an ngakem pakatinga idan yere kewa ke dingira ne undino danganere ikhwani yere be hakene keya kahira gumbangenga serebe ganani ho hana serebe ganani ada tauhidun tu na alla dinan tu na fare dinan tu alaihi salatu wassalam sahe ada hilla kapen qagatu nan ten kama hilla kapen to gononga ke kamanni hilla kapana nyaga hilla kapeke kamona ga jannonta to kono adi suka ho humanten den kama hilla kapen to gononga ona ga janna ken ho hana hillandin ni kannan kagai ada dina ketu awa konni kaga nan tini faren dina dunkenya mana ito ngonnin tenga ti farenga nka awa dina ke kana kota su hilla kafen kona tigana ni jaki ke yan koto dinan ta ho hana ke na sabunya ke kaman ba ko na nan dina kan ne faran dina dun ko nunye amma wakira na faran dinan kana hilla pano nga wakira na kunti gana ni jakini ke ya hinnan koton ta dinan ta kahira kan ma ne ke ga danga sahib aka manni maniya islam ta kai kahirnya na kai sikandin ni nan ka kai akenga ada tauhidin to ada hilla ka pento ada hilla ka pento kononga nka sere sugani tawhidi nyemme nya anta ken munda sere sugani hilla kafana nya wa kama munda sahih ikhwani la saka ke kama ni kafiri ai an ken da tawhidu mutu na hilla kapen to ononga annan kawa kannun kaga kanna tawhidi nyemu nya kanu gelli to muga nan tawhidinga hilla kapano nganna kun ko ni gelli to muga nan tawhidinga nkan ken da hilla kapano nya kanu na tauri nyam mun koni ke kaman ni kafira sika sunta ke na tandinga serebe akisi ke suka mantenga mana da tauhidun tu ada wutu ada hillaka pen kaga tu ada to kononga nka gi i soro benu do mena kane kuncuni hillaka pano nyai a bara bakki na ga ni kanu ni dingara ke kanu na bara bakka na daga hijiran da bari asoro dai daga na islamin ga ja na ka hisoro kun na islamin ku ga ja ke kaman kabe hake na ke kafira ni ke man nan ga islami killa fanu de manana ka islamin ga ja man nan ga ta na ga ta hijiran da bar nan nan bugi na ka. idan kuna ga ti be hake na ke kuni kafir nunya sahib serebe gada hilla kapentu na tauhidin tun kanda hilla kappen ya wuto an baras tauhidin wuto kafiriyan serebe gati ini tauhidin yammen yai nkawa farin dina ke kana awa hilla kapenti tigana an bononta ho hana keya kafira na kai serebe gada tauhidin wuto na hilla ka pen togonon ka wa tawhidi nyammun konni awa hilla ka panon kan na kan kafira serebe ga tida tauhidun mutu nka a barabaki soron naga kubenu gani hilla ka panonga a asoro kunda tauhidi nyammun ga janna wa ka pi soro kai de ga jaga ni kafira ikhwani ku naga tibe ha kene ke yani farkun ti do mena ga ne suni kafirun ne islam ma gonta nyin sere sumaga anga nyin ku grupu nu naga ti صحيح أما الجهل بالكفر ولا بالمكفر unwanu kya kebe kamma serebe anda hoda bari nkanke ntatu nantani kafira wai anta to ani hilla kafiyai yala aka manni kannan kagaya wallahi ikhwani nda hono ngari ke hono wanu ere da asar hungilo ni dinan da kitabe ke kudde nyi mensua walakin utika qa'idataini na qa'ida nu hillikin nan ayi wanga sanaire hamen sahih hanan ni nan kagai serebe an ga nyine aken na dina tanani ken dina islam akunga walla kenga aken ta dina sutu an anta silama untu anta silama untanatu sahe so hillano maka bane nga na dina igwaj aken maka ken bane ani dina ngunya kote ke kamma anta tu danti dina tana swano nga ken dina gahe bane qara ken ta dina sudi anta tu nanti dina kibare me ga ngunya kote ke kamma ahami sahe ta tu silama gwanu anta nano a kan kwanin ta tu a tuwa hunta ne ke kamanga ni tenni yi duna di kafiriya ne duna di kafiri na da silama mutuwa la duna di kafiri ne amma kiyaman ko ta agbaren na kamma diga mun po jitanten ngani kebe qiyaman ko ta Allah subhanahu wa ta'ala wa jarabin maka heti o bata wa kilifini de wa jarabin kiyani diga mun po telonten aho jitanten kana e gella gana jarabe gana arjanna dunki anaro arjanna tunkanga na jarabi jalla wa ala aga heti arjanna dunki aga kawaro no nukubana ro erenga kenga ni imbenga sahib turuntonga ke ñammoxo adi dagana dagana dagana amma dunadi ke kaman kitenni kannan kaxay kafiri ani sahe soroku hillisu bana kebe gani dina tana kamma silamaxun dina heti nkaga dina be kamma maga ken bane ani dina dunadi ko tana mara tarunda madina sungari maka make aye ni nyana nan kaso amma lenki telen do arjongano mustahil sasarantaxa ñana antinan anti an angka muku walla kenga he akenta dina su kamanta tu dina no ngaken ko ma kan ngollo nyige bana sahe duna du kusro hilliki tenni kan nan kagai kafir nuani onti yankini ndakara onti kasankana onta sallini kamma onta daga ni buru islam non kaburnunga onti geta kan ni islam non do mena kane kem pallonta duani dangane ka ikitan ni kahira dunade amma kiyaman kota ihinga kati kamanga hoji tanten kamma ikamangi jarabini nongo kene kaida hananga kaida hillani ni kannan kagai sere ani awa silama gun nogondi ke kaida hillandi kiten ngarni hakati gabe sere ani awa silama gun nogondi nka awa hoyugo kammanonga ken nambugandin silamaxundia nka ken tatunanti ken nambugandi silamaxundi maka he misale dinnan kaso sado tauhidi nga bangina anga serenga la salline asumuna aja kamra hijum bugandine nka sahe ngai baga ngai hotana maga hotana maga hotana maga akenta tunanti kenga bugandine silama gonde dalile so kitabe marai wajun da na mari kattai amma ko na dangane feu akan kwanda salama kun fahimi ke bai sallan nan cuman na jakan wannan jaron batu daga na daga na daga na in kaga ke bai kamma kahirin gollen yana asirin bukan salama kun den kaken tatu makaye an tatu de umata mata watu de kudo hon ma ga ta ho ga nike hudin kibaro sa ga illa kafanun fasana o illa kafana hasa de o ta an tuwa sahib ken kaman kiten ni kannan kagai duna di silamin ya ne kiyaman kota a kiten a kati i kamanga amma duna di silamin ya ne a ganai ho kamma kahira gunya gani kenga abakka kambira gana tu bira benan tiken kahira kahira gunya nka kenta tu serema ko na daga na mangar kitabe da mamu go wajun da nai ko na min duna da ki tan kan nan ka gai anda karawa yan kuno kasan kano wasalli ne daga na daga na daga na amma qiyaman ko ta hinu nga kata koya a hinu nga kati kamanga na horati ne ihi kara nyar kam mo an wona antirni bane ada tuwa akan nya ganya aganda tunan tiga kebe kam makahira kunyen anyame amma kenta tuwa ma kuna dangan few billahi alaikum kame sine kamolli sine kanindi dingaran gona haro kara nuso nin no tauhidin kibara konni wa a an salla kan jumu ntaha ma dingaran gona no nga ko kunga kudo ho mara ga tan dingari du kalfe no koy kunya ga tauhidin liti ai o kumare to kudani ni soni kara amora dingira nun kan nyuno nga kinya kunwa makya he ngal alhandi ga men ndin ta wa bonondin o kuma to da arti de amma ku dingira nu nyinong idan an ana ku qaida nu hille ha man ke masaila hamin sere nan tirndi ya lawo serebe ganta tunanti honni kafira gonye anta tunanti honni hilla kapenyan qara dabari lenjuru lenjuru kara gana mantara gana ngatini gella ganani aka mangama islama ku kam few ama tugaga nanti dina no nga kebe togo nga ni silama gunga antatu nanti ga mo gombe ho ano nga hube ga ken chogeni duna di kene mani ya kahira ali qiyaman ko ta hinu nga kati kama hillandi anyi silami nyai nkawo ho kamma hilla kapenya ne wallaho kamma kahira gunyen to atwa gunta di few nanti dan kene hilla kape atwa gunta di few nanti dan kene kahira wai dalile sumare bangande suma kinyai aki tenni be duna di silami nyani la gara ahinu nga kati kamanga nkenta barajina ngenta barajina ahinu nga kati kamanga amma duna da aki tenni kya idan yere sagal islam muhammad bin abdullah adiga meke yere ona fasar ni kannan kaga ya agati inta kamallen jurul laga na timani ati jahila gonga masalan serebe ganai sa sampai duna danke hagati beya tele nunga kirana tauhidun konne arjo nunga kirana tauhidun konne misudu nunga kirana tauhidun konne karla nunga kirana tauhidun konne agati ni he gara kubugo kuni wa bi andiga kanna yala anke ngati ni jahila anke nga anke ni ballanya ngenye kempeti jahili maka he anke ngara kara mo ga mo wa kitinan kammananti mane ankara ho kamma kebe gani hilla kapenga sahe hmm. lenkin lenjuru nga serebe da magabo de sasa kundu lenjuru nga serebe da magabo idan serebe ga bara to mundunu misali da nga debendi an mbar daga na to agon mun dan ji ta tan tan ken ma tan tan ken ma ya lan ken kara sikitiya an manya to le njuru nya nan ken le njuru juru to ti ando to ana game kam ma walla alla to ana kaseti mundunu walla har ke telefon ke da alla wa to ana ntirne walla le tranja hana an barandi nan nya ga munduna duwara le njuru tan ma man len juru nan ho sahe ah. lenjuru har banen ta kama magal adon lampun ta do ballanya ngaku bana na me idan ikhwani doken yere be hakene ke ya corona hoy go hami honu anonga iga mo go nyana kempeti antini allah subhanahu wa ta'ala da nya farlanya ina listin da bar qaiman qoni makahe arabun arabun atin ke na qaima an ta tin list nyawa ha antini alla da ni kam ma farla nyai nanti an ma listin bari na nun to onca habane ni na kadun to onca habane nan tarno arjanna antina alla da kenya wajibi ngai gonun kamma honu taxuna ken kahiriñe ken islamiñe ken kahiri ken ikhwani kema kema kono da de makahe kebe ga konona jikunu benu ga koni serebe ga nanyi aji kunga na ke ken kahira un jikunye serebe ga ne aji kunga na ke ken hilla pin jikunye serebe jikunga ne ke ken munafaqa un jikunye serebe jikunga na ke ken mu'mina un jikunye ke an konoda aka man ngana kara ho kam ati mbawati ni karsa ga kara killebe kam anyan walla karsa ga kara hir killebe kam ka penyen baka ayeti kun ne amma kun ta listin da barni sereben dali ngoda wonan to gollon di tauhid nyamundi sereben dali gantal ngoda wonan to gon ka to nan ta karabane nga la oran ta nyana tay dun ko oran ta nyana no ge dun kei amma ke be go kuma ga kaida nyano kuma ma magankuto be gan kamma okusene kem magankuto akamma sahe sere gana sa sakar sa kunda kunda kunda wati na ga ina hubenu nya qura eh, allah subhanahu wa ta'ala tu qur'ana di walla faran tu qur'ana di ken kahirin jukunya walla faran ti ken bidiyanya walla ken ga ken kiyai oda gara kitabun di ken ke ona kya konnin qayalo ko atinan daga nan ke eh, imbidun ken nyananga o ko ma ko tai idan in qur'ana me ha mere nya hatini allah hanga daga na yugonunga eh, koy gara shekh islam muhammad ibn abdullah tuhuma mogombe tati di ke me mana de ku di su ni har sa ken ada ku ga bana to islam a gonno gondi nyangu buru ado ku kumbuganda dallo ku daga ma islam yi radio ke hiken ta kenya listin to kuma gaire ona ho to gonja to ho binne ono ta gonja to hullenga ken to kuma ga on tambara jina o ku sene ma ko to nyakkan ma ado jikku jakkan ma warno da ke agara o kuma ken to ke sahanten kara nanti fulan ibn fulan kafir nyen fulan ibn fulan hilla kapana nyen fulan ibn fulan mu'min nyen o kuma to ke gara o ku gara kebe gara ku jikunun da soro benu ini kai ku jikunun da soro benu ini kai o gara kebe gara ona kenya konni walakin o gama kebe gara ga ya lora ken konni an ken dan karamogo aga togo togo togo togo no aga haban togo no togo no doga daga na alisti Allah ma ko ni qur'ana di faran ma ko ni haditha nun di o qur'ana ken konni kammo oran ta ga kalfe no oran ta ga yan kandigi amma jiku be ga kai ken ko ni ken ju ko qur'ana da haditan di aha jiku ko ra ki tin ken kamma ke jiku nu gana sere be na kunda ke jiku nda sere be na kundwa idan hono anon nga kube nuron ta kurumbanga ni nan kirni katta tauhidi nga nga nyini ko nun nan nyango mo sire iga se miltunu hilli tay wa sere baka salama gundi makka he miltunu hilli tay dam gandi salama gundi idan imma ga jode listin ta sere ma ga de listin ta sere su maga lawo listin ya ganyi sere maga sere ben dalingan da na togon ci han na togon katu hamza kalla nan ni koya wa shi hewa alagari maniya alagari islamin ne man na togon ga maksa he listin dina bugandi nan ti man na da hamza kari ha a togon masa listin di aga nyingana mundani nan to onca halisti ndanga arjanna farama abu talib munda aba tungu nanya munda maka he nka akati na to onca halisti di nan awa arjanna dun kanyani wa amai ma di haba munda wa idan ikhwani yere hakatuni hono ano ngai gawa dangir kempande en jawna soron kafir na ko ni bugandi dinande kempe to golle al sunna wal jamaa golle dikengam amma hono gano ngam mutasahilun kun koniti sere suka sallin ni jon koy qibila ngata na suni islami nye a suni tauhidi nye me nya suni arjanna dun ko nye la anta ke nya mogodi sere bende jon koy ni kimbaka nganga hilla ka pen mambu islama gondi hinu nya na no na kunda bara mambu kana nduguta edan mutashaddidun qoton da no nganonga kono gano mutasahilun ne kunga buru ahlus sunna wal jamaa ni kenye sahib an magan kuto ngani kebe o wati watina an magan kuto keni kiyai amma an ta sai e nan tangen kamma nan ti saso da karza bugan islama gundi oran ta sa nan tangen kamma sasa karza ser nyana ma yin kailer ni sallo mi sidandi ora kalfe na nyam mu'minin na sa tangen an to maka ali siran to maka makya he awa tuna nga ay gonu ngalli to ku mu'min hakka be ga be ndo ko ku de be gondo ho gara telefon ga o ga dinan kibaren ma ati ay ti kun joro sikki bani ani silami ke debe diyo aha akay ni mer ha men jamu hilli nti abo ati nda ga debe ken ka to debe ke wa ati ata daga na kamona ka tika gumeme ya nti aha ati abo ken palle ku menu ga dangi kun dangi ndana ka majaro na kun kwani ina na ngatu ken haraten kan pangam makahe akan ga deben jeren cutuwa awa deben jeren tu akida an ga ni ya gara kon pendu na ken tatu ken na mumina kun ti kun tolo siki zuko mantenga kan ken na kusan to kusuru siki bana en mumini debe kedi ken ga goto no de ha Allah watin oku onu benu ga dome oga dinan nga ngetu a ngo ku benu koni di oga da me ha mi goni o hinu nyangendi ken no kusuru sikiyai bakya he aranya na mumina no an ken kentu a heti arna ali halan curondi saga kan palla Allah garun tuwa sallallahu ta'ala wa sallam